na yi lodi ne na shigo. Ka shigo da maturu? Eh, eh na shigo da maturu. To um, ya wani hali ake ciki a yadin buni? Eh halin da ake ciki dai babu wani walwala dai da mutane suke yi gaskiya kamar da aka saba saboda zaman tsardar da ake yi a cikin garin kenan. To me yasa ake zaman da a cikin garin? Bangaren jami'an eh to saboda abin da mutane suka ji jiya da daddare. Me ya faru jiya da daddare a Harbe-harben da aka yi sanyi ne a jiya da daddaren kenan. To ya kawo mutane sun kwana ba bacci da tunani da yawa. Eh, yadin bunin ka kwana? Eh a cikin garin na kwana. To ta wace anguwa aka yi harbe-harben? eh guraren da yawa gaskiya a cikin garin kusan zan ce na duk cikin garin ne to ya kewaye ko'ina amma wuraren da suka samu matsala din ya kama daga bangaren inda aka ajiye sojoji an kona wannan kamar gida da aka ba su an kona ko gida ɗaya da aka ɗauke. Gidan suwa aka kona? Inda sojoji inda sojoji suke. O inda sojoji suke ne aka kona? Eh amma an ba su guraren ɗakuna ne haka an yi irin kaman kwatas na ma'aikata ne aka ba su dama su daga cikin gurin an gona ko a guda ɗaya ya kalla guda ɗaya ne. To, kana nufin kana kana nufin yan bindigan da suka zo ne suka kai hari wajen sansanin inda sojojin suke suka kona musu wani wuri suka kai eh, suka kai hari wurin mai kwarai kana da masaniya ko an samu hasarar rayuka eh gaskiya akwai dai yaron yan bai malam madalla guda daya yaron wane babban dan shi wanda yaron wane ne madalla bambai malam madalla to shine wane ne a yadin bulin a wai shi uban yaron da kake magana shine wane ne shi uban yaron mm. eh mutum ne dai mai taimakon jama'a gaskiya kusan ba iya buniyadi ba mutane da yawa sun san shi To. Yana kokari gurin taimakawa mutane. Na ce garin ya aka yaron na yaron nasa sai rasa ransa. Yaron dan dai lokacin da aka fara abin misalin tara ne da wani abu, dan goma bai ba. shi kuma yaron akwai abokanin shi wanda suke kallon kwallo a cikin sai ya ɗauki na nasu akwai wani bilas da aka kawo sabuwa sai ya ɗauka zai je ya ya kawo su gida ne bai san abin da ake ciki a cikin garin ba ya zo ya ajiye su a anguwan da suke yaran suna gaba da gidansu ne to kan hanyar shi na komawa gidan su kenan to anan sai suka tarar da shi suka buɗe ma motar wuta akwai dai mutum uku a ciki mutum biyu a ciki da shi na uku kenan shi ne dai Allah ya mata fitawa suka harbe shi kenan shi kuma sauran akwai wanda bulab ya gogi kafin shi amma shi bai tohu da cikin ba sai kuma guda ɗaya wanda an harbe shi a duwawun shi haka ya ko gadon bayan shi ne shi ne ake tiritin ya nashi a garin dama turma ina ganin haka. Sakamakon wannan abun da ya faru wani irin matakai jami'an tsaro suka ɗauka? Eh jami'an tsaro suna da kokarin zirga-zirga a cikin garin yanzu haka amma kuma babu da wani abu da suka faɗa wa mutane ko kuma su in sun ga mutane ko su na musu wani abu kawai dai suna da zuraren da aka yi abun ne kawai amma babu wani abun da ya ake yi a yanzu Akwai wani canji game da tafiye-tafiyen mutane ganin kana motar kasuwa ke tukawa akwai ƙari mutane da ke barin garin ne? A'a babu wani mutane da suke barin garin sakamakon faruwan abu. Kowa dai yana dai zaune dai a gidansa babu wasu yanda suka fita zuwa wani guri. To Malam Hamisu mun gode kwarai da gaske da fatan Allah ya kare ko? Amma Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya. that you